Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji wani ɗan uwan Malam Yakubu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi yana mana bayanin matsayinsu game da zarge-zargen da Malama Firdausi matar wani ɗan uwansu mai suna Ado da ya rasu ta yi. Shi wannan ɗan uwa na Yakubu Wowo sunansa Muhammad Abdullahi A makon na jiya mun tsaya kan tambayar da aka masa game da rasuwar ɗaya daga cikin 'ya'ya guda biyu da Firdausi ta yi zargin cewar Yakubu wani ya zo ya kwace mata su a bayan rasuwar mijinta Ado. Babban abin da Firdausi ta ci ya dame ta game da mutuwar wannan ɗiyata ta nana shine cewar haka siddan babu ciwo aka ce ta mutu kuma ba a ma sanar da ita ba. To, dukanmu nan musulmai ne kuma an ce kowane rai zai ɗanɗana mutuwa. Allah yanzu kamar shi marigayi ado da ya rasu ai muna son sa kuma kanin ma ni kamar ni na ne can can baya ma in ka duba shekaru na da nashi amma Allah ya dauke shi kuma muna son shi amma Allah ya dauke shi haka ya faru da nana ina jin gidan rediyo a america boa ya kira ne ya ce Allah ya mana na rasuwa shi eh, yakubu mhm. na ce eh. Eh. ya ce Allah ya mana ana suma mm, to dama suna hannunsa ne eh suna hannunsa yawa kuma yaran nan da aka yi shi aka ba da shi a hannunsu ba wai yakubu ne da zama muka yi a matsayinmu na duk zuriya mm-hmm. aka ce ya rike su saboda me kasan dalili mm-hmm. saboda a doshi yake bin sa shakuwansu kusan kasan za ka haifi 'ya'ya mm. wannan yana gaba da wannan amma za ga wani kamar ana ce 'yan biyu saboda shakonsu so sai muka ga shakonsu saboda ya damu da rasuwa wanda sai muka ce to watakila yaran suna wajensa zai dan samu sosoci a zuciyansa na rashin dan uwansa da ya yi shine muka ce rike su to ita rasuwa yarinya ta rasu muka ni nan ni ne duk a mu nake da namban wayar ita fiddausu mm, ah. rasuwan nan eh. <clears throat> komi an sani da sanadi eh. shine ah, rashin lafiya ne ko kuma dai kawai a ah, lokaci ne ya zuwa kawai ta rasu eto eh allah ne ya yi ikonsa ta rasu kuma bayan kafin ma a ji a yi zana da yarinya akwai likita da muka kirawo shi ya zo ya duba ta bayan ya asibiti kenan ta rasu a gida ne da safe ta kwanta ne da safe a za a tashe su ta makaranta aka samu allah ya mata rasuwa to muka ce bari likita ya zo ya duba ta ya zo ya duba ya tabbatar mana ya tabbatar cewa ta rasu shikenan sai muka ce to ni din nan na tashi ɗanmu ah, su biyu bayan na nemi wayan fiddausu na nema na nema ban same ta a waya ba mm. Kun kira wa likita Eh. kuna da wani tababa ne akan rasuwanta ya yasa kuka kira likita ya zo ya tantance a'a ya muna da tababa kawo likita abin da ya kawo likita mm. saboda mu tabbatar ka gane cewa ya ta rasu ne ko bata rasu ba ya tabbatar mana tabbaci muke so a matsayin mu na musulmi ka ayin a ce aka ce mutu ya rasu ya rasu ne eh, abin da nake nufi eh. a yarin yanin da ta rasu ne a gida eh. yawwa kuma babu wani rashin lafiya yawwa to me kawo likita inda ba kuna da ta baba ba ne tabbatar muku da cewar yadda ta rasu menene kashe ta you know kamar yadda dai zamani ke ya gwada ai ba wani duk wani musulmi ka ai dole imani da mutuwa eh to shine muka mun yi imani da mutuwa kuma haka ne ya faru mm, to ta ce bayan yarinya ta rasu mm. ba ku gaya mata ba wani ne a shi yaron kamar mai gidanta eh. shi ne ya buko mata waya yana ce to wance sai fa hakuri eh. na na Allah ya riga ya karba kai mu dinga jin tsoron Allah in za mu yi magana yawwa saboda duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa ranar gobe kamar yadda kake rekodin wannan haka ake rekodin duk abubuwan da muke yi ranar gobe kowa zai faɗi abin da ya faɗa kuma allah zai mashi hukunci ka ce kun kirawo likita domin ya tantance a musabbabin rasuwan wannan yarinya nana menene rahoton da shi likitan na ya bayar a to likita dai ya rubuta cewa ta rasu ne natural death watan allah ne ya kawo karan kwananta ta zo karshen iyaka kuma kaman kai ma ina gayyatan ka zo ga ita ɗayan tana nan da ake cewa an yi mai mai duk da ka shirya zan ɗauko ma ita ita ƙanwantan zara ka ganta shi wannan likita aboci yake kuma eh, na ne mai zaman kansa ne ko kuma ma'aikacin gwamnati da ma waye sunansa a eh, consultant ne a teaching hospital professor sani malami ne shi ne likitan da ya ba da wannan ya satisfying cewa allah ya mata rasuwa kuma rasuwa ne wanda kaya ta zo gaci kwananta ya kare eh. ba ciwo ba komai haka allah ya ƙari kwananta kwana ya ƙare kasan kwana ya ƙare ba makawa sai an je ni din nan sai da na neme ta a waya na neme ta a waya ban same ta ba sai na tada mutane biyu na ce ku je gidansu su gaya mata cewa ga abin da ya faru za a yi zana idan yarinyar nan karfe takwas da rabi ta zo muka jira har tara saura ba ta zo ba aka yi zana da yarinya muka tafi makabarta to a lokacin akwai 'yan uwanta da suka zo wajen akwai wani kaninta na jibu da garba 'yan uwanta ne da yar uwanta da ta zo da kaningi ita ma ta ce ta samu labari ne ta zo da kaningi kenan ta sa uwar ta gaya mata uwar Bridows kenan ta gaya mata rasuwa shine ta zo to amma kaga da yake mutane ba sa tsoron Allah ba san ko za su abin da suka faɗa ranar gobe kiyama kowa zai faɗa zai bi bayani ba suka zo suka ce ba a gaya musu ba to wannan kenan bayan wannan da muka dawo daga makabarta akwai 'yan uwan uwan ɗaya ma yanzu kwamishina ne a gwamnatin wannan gwamnatin da muke ciki na bauchi state kwamishina ne sun zo da 'yan uwanta guda biyu suka ce ita ta gaya musu uwar fidausu sun zo su ta'aziya bayan mun dawo daga makabarta to amma kaga sun zo sun ce ba a gaya musu ba shine abin ya ban mamaki wannan karya suke to uh, bayan rasuwanta da janaza sun je sun kai wannan batu wajen hukuma mm. jami'an tsaro inda yake har aka ci sakeyanku ko ka tafi can makabarta mm. domin a gwada inda aka bi sinarin ya da ƙashe ma kuka gagara nuna kabarinta da ma sunan da yake aka rubuta a rajista bai daidai ba ma <laughs> wannan shine abun mamaki ne abun mamaki ko shine a yaran nan guda biyu wannan ana ce mata nana wannan zara da aka je makabarta a ina tsammanin kai da kanka na kawo ma bidiyo da aka ɗauka saboda irin wani yaran a makabarta inda aka sata a makabarta kuma da suke maganan wai a a nuna makabarta ko an sa suna a kabari a da a nan bauchi da ni da kai dukanmu muna bauchi in aka yi rasuwa kwana ɗaya biyu uku an ce ka je ka nuna makabarta in ba da aka yi ba baka isa ka nuna ba me yasa saboda lokacin ba a ma rubuta suna to wannan da aka je an je an samu makabartan eh, eh, da kabarin yarinya yara kannanmu da suka je lokacin da suka tafi kasan hanyar rasu ana tura kamar 'yan gaba su je su a gyara makabarta da me su ɗauki awo lokacin da ake rubuta suna su suka je suka ce nana ai suka ce zara'u kawai suka faɗi wannan suna shi kenan to amma ba wani ga makabartar yarinya an je din da aka samu an samu sunan da kuma makabartar da adireshi a ina ne dan juma goje eh kaga ba za a yi karya ba kenan yarinya dan juma goje ta rasu kuma daga wajen da aka zo ka gani to amma da yake mutane ba sa tsoron Allah shine za je su ta faɗan abu wanda ba haka yake ba abin abin mamaki wallahi a kasance da mu a shiri na gaba domin jin karashin wannan bangare na wannan batu wanda za mu ci gaba da bibiyar sa har sai zuwa lokacin da kotu za ta kawo ga ƙarshen wannan magana ibrahim alfa ahmed ne a washington dc ke cewar mu huta lafiya. Mm -hmm.